يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على تشكيل تابع خمس مسائل في شرح مختصر افضل بالدلائل عاودت ذاتي من مراحل الحي abubuwan hayin su ke hana ba da hujjin da ce alhayi annifa shi ba da ke tsoffin bin nifasi babu da yake magana kan nifa wanda shi ma matsaloli ne masu yawa in an ce nifa shi ne jirin haihuwa ne wanda a cikin wata gida mai ahkamun haihu ko alhaihu wa nifas رواية ودراية في أولي أبو الكتاب كان شيء أكيد داخل ونحن جلد بأقولي وأنا شيء مجلد كان في الأرض الثامن في أحكام النفاق وتعريف النفاق من النفاق بأي شيء يثبت حكم النفاق يثبت حكم النفاق جميل من حكم النفاق في تبنى جميل هاي هو جميل يمكن بشماله كتاب نفاق في حكمه bai gawo fi a kafin ta ko jambari bari sai kuma ya zama na fi a kafin ka abubuwan da su kawo bari bari kuma da kwalika ba zanen ya kawo ko kuma iska kablan da kablan da ruhu a bayan da suke kafin mahura mai rai ina wannan makaranta shi abin muhammadu musali musulmi ko kuma iska da barura ba da nafsin ruhu in an da mutane sebenarnya di dalam bahasa Arab itu anjarin di dalam lukis yang kita hanya kenal tangan dan mata. Jadi boleh nak boleh jinin salada jin. Dalam kuma akalu anjifat, dalam kuma akalu. Mestilah bukan dengan dua orang. Dalam kuma pun di dalam wala jin marah atau alaih. Ilam masih dah ini kau ayuh dari. Jadi siwa penyebab tu min alihima. to bi farkin wanne ne ke dace ta haifi yaro na farko bai za ta haifi wanda biyu ba wanne ne bi farkin ko duka ne sai kuma bi ahkamin mutarati ba ala nifa a abin da ya shafi hukunci hukunci na bi nifa sannan za mu ji kaɗan daga shi قال رحمه الله تعالى والنفاق كالحيض في منعه والنفاق كالحيض في منعه mana nifas jinin nifas shi ne jinin haihuwa ce to hukuncin shi kalhaihi daidai ke da alhayu jinin al'ada fi man'ihi cikin abin da yake hanawa abubuwan da hana ya ke gaya maka cewa mai al'ada ba ta yi to mai nifas ma ba ta yi ba ta sallah ba ta azumi ba ta tsawani sannan kuma ba zai mutum da bare sake ta cikin ne fasi ne idan yana sai sake ta kafin ta haihu tana haihuwa ta kare idda ne idan ke yi wani ba su kan haihu fi malayi da ke wa aksaru sittuna mani mafi yawancin shi kwana sittin kama wannan za ka samu matsalar ce da malamai sun kai kawo nawa ne askaru nifa malam ke cewa fi khilafin ulama fi askaru nifa yadda malamai suka kai kawo yawan nawa ne yawan kishi اختلف العلماء في أكثر النفاق إلى أقوال أقول مغنى لغة مغنى حيوة بيوة فقيل مغنى فرقه أكثر النفاق أربعون يوما مبيوني وانا وهو مذهب الحنفية إلي مذهب أبو حنيفة إن كانوا بدأوا بدأي لذلك المضبوط نسيرتي أجلم مراني بيوة والمذهب من والمشهور من مذهب الحنابلة ومشيني مشهور مذهب الحنابلة مذهب أحمد بن محمد الشيباني in ka duba alkafi al-insaf al-furuf al-mughni na ibn qudama duka suna kawo wannan shi ne mafi yawancin nifaq wannan magana farko ce kuma shi ne hadisai za ka samu suke karfafawa kwana nawa arba'in wa qila aktharuhu sittuna yawman magana ta biyu sun ce kwana 60 wa huwa al-mashhur min madhhab al-malikiyya wannan shi ne abin da ya shahara ba ra'ayi ba ke المشهور أبن بشهارة مالكية وهم شافعية وهو رواية عن أحمد كما رواية من الإمام أحمد بن محمد الشيباني مجانا تجيبين ومجانا تأوه وقيل أكثره سبعون يوما وثم في أعوانا سبعين أعوانا سبعين قال النووي في المجموع قال القاضي أبو الطيب قال الصحاوي قال الليل قال بعض الناس إنه سبعون يوما ويكم أدنى جربانا سبعين وقيل مدنا تقول أكثره خمسون يوما بل يوانتي شوانا خمسين kaga kenan za ka yi kwana arba'in ya zama kawai ala tarki arba'in hamsin sittin saba'in na wannan ya fi ثم بنى تلبية آه، وقيل أخره منطول يوما وهو قول الحسن البصري ونشيل مثلا الحسن البصري عبد الرزاق يروي أسيم المسلم عن الثوري أن يونس أن الحسن قال أربعين أو خمسين يعني تجلس أربعين إلى خمسين وإن زاد فهي مستهابة إن يموت هذا الكوي ممكن استهابة به hukuncin istihaba wa islamu fahim kuma islamu yana da inganci wa akhrajahu al-tabi'i min tariqi hushayn qala hadathana yunus bihi wa rawahu al-bayhaqi min tariqi ash'ath an al-hasan daga duka da yana da islami magana al-hasan al-basri kwana 50 wa qila magana ta biyar yus'alu nisa kawai tambayi mata in kwana nawa yake nufi ke wani kwana nawa ke kwana nawa ke wa ahlul ma'rifa da kuma da san harkan matan fa tajlisu ab'ada zalika in an tambaye wannan take kwana goma wannan take kwana ashirin wannan take kwana ashirin da biyar da ko sai ɗauki kwana ashirin da biyar shi ne kila inna malika raja'a ilayhi kuma na ce imamu malik ya dawo kan wannan fatawar na musawu ya dawo kan wannan fatawar ko a tambayi mata ya bar kwana nawa kwana sittin يتي وانا المدونة إن كان لك قال ابن رشد في بداية المجتهد وأما أبدره يعني النفاس وقال مالك مرة هو ستون يوما إمام مالك يا أخوانا ستين ثم رجع عن ذلك في إيه مرة لم تتوقف زمانا فدور لنا لكن أظن أكبتها وقال يسأل عن ذلك النساء وما إلى أشياء بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد المالك وأصحابه ثابتون على القول الأول كما من يقرأ مالك سنة لن أما كان فرقه شيء وانا نرى وانا تسير أما شيء كيف يوبين هذا مثلا وانا تسير يقوم أقول أسمي ماذا وقيل أكثره في الغلام خمسة وثلاثون إن ya شيء أنا hannun miji na haifa to sai dai kwana talatin da biyar wa bin jariya arba'un in mace ce وهو قول الأوزاعي هو الذي من مجال الأوزاعي في زمن أنا قلت لهم لا شيء لنا كمسألة وقال إذا جئنا فإننا لكم في شيء فقال الذي يجب إلى الأفضل أو إلى الإشماوي أو إلى المؤمن أو إلى المؤمن إلى الكافة آه، ورسوله آه. إلى الله والرسول إلى الله والرسول إلى ما لي أتكلم قرآن ما هو مدن النقاش أتي كذا ما والرسول يقول لنا من دعوة الله لذي لذي ما كان أكن نبي كونتين أقول لي تقول مسلمة رضي الله عنها قالت كانت النساء على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر بعد نفاسها أربعين يوما mace in haihu a lokacin maza Allah sallallahu tana zama kwana 40 aw 40 laila imma ta ko laila kwana 40 ko dara shakka abu khalisama abu khalisama ne shakka akan wani ana sabara 40 ko laila وحديث الإمام أحمد يروي كل الجمهور مثل حديث الإسلام يشي ينا دروني فما حديث التزيد وأقبائنا أن يقرب ماشي لكن حديثين متضاد الحديث الثاني حديث ابن عباس يجوا أن الفتاة تنتظر نهوا من أربعين يوما إسناده صغير والموقوف شامل للمرسول yana an samu hukum a kan abdullahi ibn abbas da yana shaida ga wancan hadisi na ummu salama walau lam yujad illa hadha al-athar la kafa ba da shi inda ma ba samu komai ba sai wannan athar na abdullahi ibn sa'id abdullahi ibn abbas yake da wadatar kuma hadisi yana cikin sunan al-jani sannan ya kawo da hadisi na uku na shi ne na Usman ibn Abi al-As na dai shi ne na Ummu Salama Abdullahi في ابن عباس في عثمان في ابن عبد الأعمى عثمان في ابن عبد الأعمى يجي سوى إنه كان لا يقرب نساءه إذا تنفس إحداهن أربعين ليلة إذا كنت يا إنسان بقى بفتنة وأنا أربعين وأنا أربعين فأنا جاء أقول لي لو كان أقصى مدة النفاس شيني وأنا أربعين وأدركه الملك نبي الأسقاط قال وقتل المفتاة 40 يوما أول قدام على أنت مرتي نبي نفاق إلا مقوانا أربعين دليل نقول جدا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ودلاله في يرويه إذا تجلس المفتاة 40 يوما في من نفاق نقول الأقوانا أربعين أما الشمع إثنانه جدا دلوه فمن دليل نبيه daga anas ibn malik shi ma ce waqata lil khubata 40 yawma an waqata an za mu lokaci da kwana 40 to hadisan da suka zuwa kan kwana 40 suna da yawa da wannan yukawi ba abuha ba abun shaji na karfafa shaji zai zama shi ne maganar da ya kasance jumhurin malamai ke bin kamar da imamu kirmini na kano a cikin sunan kirmini in ka sake duba na yau da imamu shogani wanda shi ne magana mafi jirgin a kan cewa arba'una في مذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ونجيني مذهبا في يوجد سحب من الله صلى الله ومشيني مذهبا التابعين في يوجد تابعين ما هذا شيني مفي يوجد مغير هذا السجود تكبير بايا التابعين من الله صلى الله sannan kuma hannun ruga shi abdullahi ibn abbas shi ma na cewa kwana arba'in kuma ruwa kafiru min as-sahaba wala yulamu lahum bukhari ko ba san wanda ya zaba musu ba kwata kwata cikin sa ko ne bai kwana su cikin wani sabai ba duk wannan ma ya zama baya baya ne duk wanda suke kwana 60 to suna bayan sa habbai kwana 70 suna bayan na sa habbai وذكرت الموضع في الأوسط بأنه مذهب لعمر ونسيم مثلا عمر بن الخطاب سيد عباس وعثمان بن عبد الاب سأنس بن مالك أم سلمة ولكن لما كان يدسي ما في بيت أربعون يمشي لبيني في كل مقاوة ونقوم أخره في السنة يوما ما كان يمام مالك من يدع يا بل ما كان يتفو يسأل عنه النساء كبدي ما كان وكان إيه يمو أن الدين في السنة ما كان يتفو فيه ولو يجب أن يتفو كذا فقط أمين تأمشنه kawai ka sama ba aboki kuma ka zo ka fita kuma ta kai ka huta shi ma wani da kanta aka ce ya bar wannan magana ya koma kuwa tambayi mata to ga kuma sun ce kwana 40 ne ga yana da sadaka kai magabata cikin sahabbai da kuma ima to amma matsala ba ta ce kuwa ne ya wuce duk kuwa ne ya kaza to bai dan kafa addamu qablaha idan jinin ba كان yanke kafin lokaci a ya ce kwana arba'in kamar magana mafi inganci na jumhurin sahabbai da tare kwana arba'in ya ce kwana sittin kwana arba'in da zai yanke kafin sittin din a wurin da suke cewa sittin ko yanke kafin kwana arba'in wanda suke su ne mafi yawanci ko kwana hamsin ko kwana sittin ko kwana saba'in ko ma da suka ce kawai tambayi mata ko wanda suke cewa kwana talatin da biyar namiji ne in ba su ce kwana arba'in to in yanke kafin wannan lokacin walau fi yawmil wiladati ko da ranar da ta haihu ne sai ta jini ya dauke iya wajen salat wa sallat za ta yi wanka kuma ta sallah fa idza awada haddamu idan ya kasance jini ya sake dawowa to ta mushkila ne fa in kana in ya tsakanin da biyu sha biyar فأكثر ويتهكى إذ كان الثاني حيضا ومن نجم إذا لازم الأهدى كذا بدين حيض بدين بفرد وإلا إذا بكيوان الشاذية ضم إلى الأول ضم على تير أهدى ضم شيء من شيء ضم شيء من جنس أهدى وإلا ضم إلى الأول sai ka a haɗa shi da farko wa kana tababan nifas sai zama shi ne cikamafin nifasin da ke ma'ana zai zama kenan tarin kwana goma sai yanke sai sake dawowa to kaga bai kai kwana sha biyar ba to shi kenan ya haɗa shi kawai sai zama ta ƙara nifasi to malam ke cewa a nan bayani annifasu هو الدم الخارج عند الولادة هي تعليم النفاق هو الدم الخالص عند الولادة نفاق da جين دي كبتوا لوكتين هايبوا لما تتهايبوا جين دي بيو ولا شيني نفاق a nan ba zai sai akwai ta'arifa daban-daban fi ta'arifin nifa yaya ne ta'arifin shi wannan ta'arifi na farko ke akan cewa duk jinin da ba ta haihu to wannan jin da biyo baya shi ne ne shi ne annifa to in ba ta yi ni maka yanzu ya zai kasance hukuncin ne ba na dai sai ta alibu nifa annifa ta ga bitasir nuni da wiladatul ya ce a lugarci kenan da mar'a yanzu ta haihu da jini ko ba ta haihu da jini ba wannan shi ne zai nifa ce domin tun da a larabci yana cewa haihuwa ko rifa yanzu ta haihu babu jini in ya dauke in babu jini gaba ɗaya sai ta yi wanka ne ko kuma an ce rifa shi ne addamu jinin to idan wanda suke cewa jini ne to yanzu ta haihu babu jini a jinin shi ma duka rifa ne to wannan ana cewa rifa jinin haihuwa sannan kuma ana ce ma alhaihu shi ma ana ce mai نفاق ولما تنتهي تعريف الحنفية تعريف المالكية تعريف الشافعية تعريف الحنابلة هو جابر من النفاق وتعريف الحنفية مبيا أبو حنيفة قالوا هو الدم الخارج عقب الولادة جلد يا يمدوى شيني عقب الولادة أما ابن الهمام في شيء يفسر قليلة من الفرج إذا ما يأخذ تكبا معنى كده يقول تسيكي وإذا ما أتبع الفاتي وتعريف المالكية يتعرفه قليل في مختصره لأنه دم خرج من بلاده ترى خذ التعريف الجميل وفي الشر الكبير النفاق دم كفرة أو كبرى جيني الذي في كفر مبقى تسجني خرج من القبل للولادة والذي تتوتك بعد روحة الميوة معها أو بعدها ترد هيوة وكما ميوة ما لا قبلها على الأرضين أما في ميوة وأنا بعد من الفات أما يجري أن يكون إذباق أول يسوي وأنا بعد من الفات تعليم الشافعية النفاق هو الدم الخارج بعد فراغ الرحم من الحمل mana nifas shi ne ya kasance jinin da zai fita bayan ciki babu gome dan da yake jinjirin da yake cikin ya fito shi ne ya zama nifas تعريف الحنابلة دم تلقيه الرحم مع ولادة وقبلها بيومين أو ثلاثة مع أمارات وأولا حنابلة wanda matar ke zubarwa lokacin haihuwa shi ma ya shiga shi ya shiga shi ne da jini da zai fita kafin ta haihu da kwana ɗaya ko kwana biyu sai ce damun turhihil arrahimu ma'a wilada jini ne zai duka fita tare da haihuwa wa qablaha ko kafin haihuwan biyaumaini aw talata kafin kwana ɗaya ko kwana biyu ma amara amma tare da alama sign akan cewa wannan haihuwa za ta yi wa ba ba'daha ko kuma bayan haihuwar ila tamani arba'in da yau yawman har sai kwana arba'in kaga zuwa gurin su kenan babu wani yaje dawo za ke hayin ne ko a kawai duka har zuwa kwana arba'in ana ce mai nifa to sai kawo tarifin nifa inda al'abibba a wurin abibba amma ban mu wannan duk da mun samu na su malikiya shafi'iyya hanabila to sai ma da yake cewa nan tarifi ne na da definition هو الدم الخارج عند الولادة إن الجن زي كتولو كتين أيوة وموانعه يشي جنين أبن زي هنا متجهي كموانع الحيض كمان أبن زي حيلة أيكي هنا كان تسلى دوابي أيكي هنا أدني دوابي إروينا كما مرت بأدلتها كمان بيوجي بيوجي دليل وأقل النفاق لا حد له mafi karancin shi ma ba da haddi in dai jini ya da ita ido kawai lokacin haihuwa ya ce mata shayi shayi ne fa kalhai kamar shi ma al'ada in jini daga koya ya ce ta zama nufasa bai din kafa anha idan jini ne yake walau fi yau mai filadati ko da a ranar da yau shi ne ba wai yawan kalma ce ta larabci amma shi ba larabci yana kara maka da yau. yawan ba shi ba wai ce yawan ko ya share ne mafi yi fi da wiladati ko da a ranar haihuwa ne to in rutsalat za ta yi wanka wa tsallar kuma za ta yi sallah wa ya fiha zaujuha amma ta haihu kuma sai ta haka Waya ya tsira zau ba in fitinan ne ne kenan amma ya kamata ya bata da wuta ne Waya ya tsira zau ba mutum da zai iya zuwa mata to in ya ce mijinta ya rasu ne tana haihuwa kuma sai jini ya dauke shi kenan imamu zuwa ce ma walau kana fi jami'a ya halatta da yawo a dama ko tsohon mazawarin ta jan ko tsohon zawarin ta sai kuma Allah ya yi ba da kira ya wani farko ba sai kasance ya rabu kuma ya bata da ciki yana rabuwa kuma zai kashe ta haihu idan kwanci shi ma ya riga ya gusa to ga shi kenan babu ne ya a auren a ranar mace da cewa al'adar ta ce ka maganganu zai yawa sosai zai yawa a garin na aka ji ya yi yawa sosai to ba ruwan kai shari'a ta ce ya halatta mutum ya halatta ne yana kai to yawanci muna shiga abubuwan da ba mu wasu ya kaga za ta wai jima ma ga shi ke nan halal ne to dai dai kuma kan ta mutane za su kai kawo shi ke nan sai a ɗan jinkin sa ko sati ɗaya a baya in da wani sati biyu duk abin da ya kasance ba shari'a ta zo da a ba kuma mutane za su rinka surutu a kai kuma shi ba haram ba to ya ka duba maslaha a sai a yi duba maslaha ne ويأتيها زوجها فإن مات بها الدم إلى ya يزكي ويأتي قاعدة ستين يوما shi ne ma da ke ce maka ko ashabu mali suna ta wannan amma shi kan shi ogan gaba daya ya bar wannan magana ya koma kawai a tambayi mata wani da ba'dana mustahaba to yanzu bayan kwana 60 ta zama mustahaba to matsalar ba matsala ce ba ga wanda suke cewa kwana arba'in kuma shi ne mazhaban mafi yawancin akwai da tafiya to kaga shi ne in ya wuce kwana arba'in shi ne su zama mustahaba ne za su zama mustahaba to yanzu matsalar shi ya nan a nan an ce kwana sittin to ta yi ga ta gama kwana arba'in da kuma jini ya zo to kaga gurbar da suke cewa kwana sittin ne idan ba ta sallah ba ce a gurbar da suke cewa kuma kwana arba'in ne za ta yi sallah to matsalar matsala ce babban mutum wannan kawai fa in kana za ku fi shayin barzuhu ila Allah wa rasuli kuma yadda shi ga Allah kuma yadda shi ga Allah sallallahu alaihi wasallam amma da sharadi a nan in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun imani da Allah da ranar ƙarshe wannan shi ce sifa ta mumini da وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له خيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا من يعمل فتح بينتيا duk abin da mutum zai koyo na wai masjid sunna ko iyali sunna ko dai shi kan menene ahlus sunna in dai zaka zo ga sunna karara ga hadisi karara ko mutum ya saba shi ke na fata fata shi to alhamdulillah da wata shi ba na yi sosai ga suna ƙararra mutum kuma sai sai a ah, shi ba zai ba ko kuma da tsabar son zuciya wani aikata suna gaba dai baka tare da shi kuma sai zama wannan aiki ba suna ba ne goyi wannan akwai da yi babba waliya da Allah ya ce ya kai wannan suna إنما كان قول المؤمنين إذا دعي الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمينا وأطعنا وأولئك wani المسلمون ونجينا لا da ترى kaga nan matsalar imamu da yanzu ya bar wannan fatawa yanzu za ka kama mutane wannan fatawar cewa a ah, ko a tambayi mata idan ma ka samu ba ma ne. ko kuma a ce a ah, mazhabar sahabbai da yawa da tabi'ai da yawa da kuma wanda suka zo bayan su kwana arba'in ne wanda dama sai ka samu suna maka ne. to kuma me dalili ta tambayi ne kan kwana sittin da ya kamata in karanta yawwa أدلة القائلين بأن أكثر النفاس ستون يوما ولكن كيف أقوانا في سمية دليل بل نحن يقول هذا ما هذه كما يأتي أن هذه قال النووي الاعتماد في هذا الباب على الوجود في الدين بما ذكره المصلي يعني صاحب المهذب ما مثلا ببين أبدا صاحب المهذب يا أبدا حيث قال والدليل على ما قلناه dalili akan wannan magana ma ruya abin auza'i annahu qala daga auza'i laysa bi sahabi wa laysa bi tabi'i al-auza'i yana cewa inna imra'atun tara nifasa shahrayn al-jiru ko ta mata ko ta mata ce wanda annabi ya ce kaga wata mata ba san wace ce ba ma kuma mata inda imra'atun majhula tara libasa shahararri tana ganin libasa wata biyu to in tana ganin libasa wata biyu ne zama kowace mata kuma wata biyu ne kaga shi ne sai a iya komawa magana imam malik ko a tambayi mata wannan tana yin kwana nawa wannan kwana nawa kwana nawa to mafi yawancin sai a dauka idan za mu sittin sittin suka fi yawa su shi ke idan za mu arba'in arba'in suka fi yawa shi ke na arba'in to kaga dalilin farko ke ba magana وأن أطعم الشعبي وعبيد الله بن الحسن العنبري والحجاج وأطاع عن النفاق ستون يوما وقال كمان رسول الله ذكر في ستون تدموا في حديثين فإن الله صلى الله عليه وسلم تحبين سنة أربعون قال الماوردي حد النفاق حد الحيض والنفاق معقول من وجود العادة المستمرة فيه فمن ما العادة هو أنا في جبار فأنا في الزيت في قال وقد وجد الشافعي وقد وجد الشافعي ستين في عادة مستمرة الإمام الشافعي لا مقارنة في الزيت في وتحرر هذا قياسا ومسيطة في أخي القياس يا كندا هي قياسة النبي amma ba wani dalili ta game mai ta game mai da za ka samu cewa wani hadisi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma da suke magana cewa kwana arba'in ne za ka samu suna da dalilai da abin da wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to matsala ce da take musamman matsalar kwanakin alhayyar kwanakin annifa idan ta wuce kwana ka za mu sahaba ne wani kuma suke ce a'a ba mu sahaba ba tana nan a cikin al'adar to a nan mace ke za ta zama cikin gina a ta kasance cikin kokari wa biyar bila gama da wani maganar mafi inganci kawai shi ne kwana arba'in in yi mutu wannan shi ne ta zama mutana ba amma ta ɗauki kwana sittin to yana jini ya riga ya ɗauke mata cikin kwana arba'in yanzu ba ta yi sallah ba kwana ashirin yi. akwai ta tsaye ba فلما ليس كفيت بعد من الدم قعد ستين يوما وهي بعدها ba ta zama mai istihaba ne ciwo wanda wannan da shi istihaba za ka samu yana da hukunci hukunci shi ma da yawa akwai kuma mata da dama da Allah da hikima da kuka yi jiran samu da istihaba shi jirin shi ba ya hana ba ya hana komai ba ya hana sallah ba ya hana azumi ba ya hana mutum da kusan dina akwai mata kusan tara a lokacin banzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya rage su irin wannan jini kad tuhiba fi zamanin mustafa ala ma tu istinaba a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tisku nisa'in qad rawaha riwaya mata guda tara sai ce bana ku jahshin zawjatun wal baqima زينب أسماء سهلة وبادية بنات جهش أبويا إن جهش الذي يغذر دمي يعني فاعل بكلم اتهارا بلاد يحشن أقول سروا جاء سروا لكم أتاه الله صلى الله عليه وسلم سروا بنت زمان والفاطمة أقول فاطمة بنت أبي مبيش زينب إذا تريد أم سلمة زينب أسماء أقول أسماء بنت أمي سهلة سهلة بنت سهيل sannan akwai ba'diya ita ce binti ghailan to akwai hamdatu binti jahshin akwai zainab binti jahshin banatu jahshin ya'yan jahash muna da hamda muna da zainab sannan ummu habiba binti jahshin a ummu kenan su ne banatu jahshin saboda sun binti zama saboda sun wal fatima wannan fatima binti abi qubaysh fatima binti abi ubayy sai zainabu ita binti ummi salama binti binti man abi salama ne sai zainabu asma binti umayy madawa abubakar siddiq sahlatu binti suhaib sai bakiyatu binti ghailan ita umu habiba ta yi wannan sabu usini shekara bakwai tana kan fasa da su shi ne istihaba ne Ginin ciwo وهي بعدها متهاورة هذا من التلاوة على ما أفاده الاستقراء من أهوال النساء akan yadda aka duba a lokacin mata yadda suke yi kurban mafi yawancin mata suna yin kwana su jini in ya wuce ya zama hawa wani kuma wasu ce a fiye da suka ba haka bane kwana arba'in ita wannan ya ɗauko shi zai bayan a cikin masali ku dalala fi shaidi majalisar risala idan wannan littafin shi ma da muhimmanci musamman ga malikiya da duk matsalolin da mai risala ya kawo da dalilai a matsalolin da ya kawo shi wanda yana kawo shi tare da dalili imma littafin Allah ko sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to irin wannan littafin ya kamata idan an dade ana malikiya an dade an dade to dole irin wannan littafin ya kasance a dan gurbin ko a dinga karantawa sai malikiyar da take amma kasar da za ka yi malikiya babu dalili za ka samu ba wajen malikiya za ka yi yace fa in awada haddamu idan jinin ya dawo ba ba'da ina bayan ya riki wa qabla siki kuma kafin ya kai kwana a kan maganar ma bayan da dace ta fatis kwalata sai da bar sallah kali ko maganar barin sallah magana ne kuma mejo sosai sai da bar sallah fa in kana bainad ne in ya zama tsakanin jini biyu Ginin farko da jini na biyu kamsa ta ashara yawman ya zama akwai kwana sha biyar kana sani haiwan to na biyun ko ya zama al'ada ya zama hai in ka kana sai akwai na kwana sha biyar to na biyun ya zama al'hai ashara أقل الطول خمسة mafi يوما tsarki kwana كرنتي sha biyar هو ma wa illa ina ما wa illa. يعني وإن لم يكن بين الدمين خمسة عشر يوما إن كيف أشاد يبكي شيني وإلا ثم إلى الأول سنة أجل نفرق كذا وكما قوم سنة أجل نفرق نفرق الذي وكان من تمام النفاق إذا وشيني تكمة نفاق الناس irin wannan matsalolin da إلا suna تبقى bukatar takatsar sun sosai musamman in ka yi ko kanki ke nifas ne ko ba nifas ba al'ada ne ko ba al'ada ba ne mutum ya fada cikin wannan yana yi ta ce halaka mata sallah alhali kuma sallan akan ta ne haramun ko kuma ka ce a'a ba za ta yi sallah ba alhali kuma as-salatu alaiha wajibun dole ne ta yi sallah ne, da fata Allah ne kuma ka da ta dawo a nan ma da yankan kawo ya so hukunce hukunce a kamun nifa a kamun nifa ya ta yi maganar shi a tagaice ya ce a kamun nifa a kamin hayu tsawa a bi tsawa daidai da daidai sai dai a wurare kamar haka to yana sati zuwa insha Allah mu shiga fil awqat sai mu zan biyo ya matsalolin matsalolin ba su da yawa ba bambancin zai kama da bambancin alhari da bambancin annifa a wajen hukunci amma asalin hukunci hukuncin ilimi wa nasaru Allah ta'ala ya yi kana lima ya fi wa yasa ganin kenan maganar da su da shi da ta fara shiga hukunci hukuncin sallah arwatu fara lokutan sallah yana bukatar mu fahimta wannan lallai fahimta da asali ba lallai sai da kalanda ba ba lallai sai da amana ba ba lalle ya rage mana lokacin sallah karfe kaza Allah ne ajiye ba Allah ba manzo Allah ne ajiye a yaya Allah ya ajiye yaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Ku ya zama lokacin namu ya dan yawa da yanayi yana cikin jawa kuma mafi yawanci ya samu sallolin da suke ba a cikin jawa nan musamman ba salatul zuhur mafi yawanci ya samu tana nan din din din a wurin karfe ɗaya karfe ɗaya a wurin karfe biyu karfe biyu amma sauran zambarin da aka samu salatu isha tana canjawa salatu zuhi tana canjawa kaga da sallar asuba biyar da wani abu ba ma da kuma sai an sa shi kusan shida ake ƙara sallah to kaga ke nan sallar ba tana canjawa to in ta canja me yasa lokacin sallar juma'a mu bai canja yau musamman ma sallar juma'a a nan za a yi ta ke musamman masallatan hannun suna ake karfe ɗaya da rai ai an sa lokaci mutane sun saba duk nan ce mutane sun saba mun zama yan gargajiya ne Allah mun zama yan gargajiya ne da ba tunda ba Allah ne ce ɗaya da rabi to shi ke zai mu duba ne da muke salatu gobe kamar za a yi gaya wa jama'a to Za a mai zuwa za mu sallah ƙarfe sha biyu da rabi sha biyu da rabi shi ke nan ganin ba wani kuwa da bai shiga ciki to da lokaci kuma ga ya sake sai ya ce sallar mu tunda ko tsananin zafin rana kuma idan shadda al fa abridu bis salah ke ce sallar juma'a da jama'a ya koyi karfe uku kaga ana sallar ana tsara sallar juma'a shi ke nan sai a dan jira ko a san masallaci salatu al to in sunan da ni ba sai ni wai inda ya san sallar sallar bai sa wai lokacin sallar juma'a in din ba da abubuwan da kana da yanzu da kuma ina shi ne amma wani ba na dai ka yi da ba dai ka san da wannan saboda wasu kura da za su yi sallan juma'a karfe tara karfe sallan juma'a karfe goma sallan juma'a da tafi to ga an yi wannan kaga ka dai an yi to kaga kana da wani masani a kai amma ba ka sanki ba gaba ɗaya ba sai ga jin jami'ai ne ɗan ta'adda ne ka kaza ne ɗan kaza ne alhali kuma suna da dalilan dare yin wannan kuma bai kamata a wurin jama'a ka gama gari da ba yin ilimi ba ka kamar sarkin jami'a ne university gurin da kowa ya gane wannan ko ɗalibai ilimi ne sosai su suke zannan su ke tara yayi kamar da gari ya kan a mutum ya zo ya ce zai zannan juma'a karfe tara karfe goma ba ga abin da ya kawo ni da abin da ya kawo ki sai mutum ya sai ne amma dai ka san ki ba to lallai ka san shi a matsayin ilimi daban kuma ba lalle lalle ka yake yi ba daban da Allah bai mana wuka da ta tawo bi duniya da ta subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa